lura da yadda rubuce-rubucen 'yan kife ke mamaye shafukan sada zumunta wanda kuma ke matukar tasiri a kawunan matasan afirka musamman na yankin sahel masu fama da matsalar ta'addanci ya sa kasar amurka ta hanyar ofishin jakadancinta a niger shirya wannan taron horo na tech camp wanda zai ba matasa musulmi da kiristoci damar lakantar hanyoyin tantance sahihancin dukkan wasu labaran da aka wallafa a kafafen sada zumunta alhaji idi bara'u shine jami'in hulɗa da 'yan jarida a ofishin jakadancin amurka a niger wannan zai ba da dama ga matasa su fahimci cewa da akwai saƙo na gina ƙasa akwai saƙo na ci gaba akwai saƙo na zaman lafiya da ake iya yi da ake iya samarwa da ake isarwa da wannan yanar gizo-gizo akasin yadda ƙungiyoyi kamar su boko haram ke yin amfani da manhajoji kamar whatsapp kamar wato twitter Masu ba da horo a wannan taro da aka yi wa taken La Voix de la Paix wato muryar zaman lafiya sun hada da malaman Kirista da na Musulmi sai kuma ƙwararrun da aka gayyato daga kasar Amurka cikinsu har da Jamila Fage 'yar jarida daga VOA Hausa. Abin da yake faruwa shine su waannan 'yan ta'adda suna amfani da waɗannan fannonin fiye da gwamnatin yadda take amfani ita gwamnati kawai ta ɗauka har yanzu lokacin da ne sai sun ga damar bayyana ra'ayinsu za su bayyana kafin su bayyana ra'ayinsu har wani ya riga ya samu wayannan matasan to kuma kowa ya san yadda suke da yunwar samun labaran nan da bayanan nan to idan har gwamnati ta ga cewa haka ya faru kafin ta je wajen su sun riga sun dauki abin da suka dauka dole ne ya zamo cewa idan har gwamnati tana son ta cimma burinta wajen samun kan yan ta'adda ya zamo su ne masu bayyana ra'ayinsu kafin su yan ta'adda su bayyana ra'ayinsu Malam Ahmadu Haruna Jigo daga Majalisar CNG ta matasan Nijar ya yaba wannan taro na Tech Camp. Sanin kowa ne nan da 'yan lokaci da suka huce mun gani a saman rezo sosiyon wannan mutane da suka fara eh, kallon mai na kabilanci, kallon mai na kiyayya, kallon mai na neman su ta hankali, kallon mai ne wanda suke yaduwa nan da nan. Ya kamata a yi taka tsantsan musamman su mahukunta domin a kiyaye. Malama Aisha Shehu da ke wakiltar matasan Najeriya a wannan taro ta ce. Yanayin da aka samu wasu 'yan najeriya ta hanyar sada zumunta sun samu sakonni daga can isis har sun bar kasashen najeriya sun je sun shiga can wurin so kaga yana da amfani kenan eh, in ba ku wani albishir mu ma muna kokarin mu yi abu irin haka wanda mu a nan Nijar suka yi muna kokarin kaddamar da irin wannan abu a Najeriya mu kawo matasa mu kawo mutanen gwamnati mu kawo 'yan jarida domin a zauna a tattauna akan yadda za a rinka bada sakonni da horo akan zaman lafiya a ƙasa. Jakadiyar Amurka a niger ambasada Eunice Redek ita ce ta jagoranci bikin buɗe wannan taro na Tech Camp tare da halartar ministan ci gaban matasan Nijar Abdulkarim Malam da takwaransa na kwadago Salisu Ada. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar niger.